أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى amma ba'adu asalamu alaikum wa عليكم wa الله وبركاته uwa musulmi ina roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu yau alhamis goma daidai ga watan rabi'u thani bi ma'ana watan hudu na kalandar musulunci shekara ta 1437 hijiriya wanda ta yi daidai da 21 ga watan ɗaya. na shekara ta da goma sha shida miladiya inda za mu ci gaba da inda muka a inda muka tsaya jiya na wannan littafin da yake fayyace mana a kedun shi'a al'imamiya al'ifnai ashariya a jiya dai mun ji a matsayin dukan mammarin kumatu da dukan kai da dukan kirji da sa bakakin kaya da ta riga da kuma rera waƙoƙi da suke sanya mutane kuka game da mutuwan sayidina Hussein radiyallahu anhu a wajen shi'a ayyuka ne waɗanda su ne mafifita da suke kusanta mutum ga Allah to a yau gaba ta yau inda za mu tashi shine bayanin da suka yi wa kansu cewa limamansu suna da ƙarfi su lamunce maka aljanna kawai in sun ce kawai sun baka aljanna to ko baka yi aiki ba ka same ta ko baka samu ko baka yi aiki ba ko baka yi ibada ba kawai idan sun ce sun sauke maka sun hutace da kai ibada ka je kawai za ka shiga aljanna to wannan abun a wajensu ya tabbata kuma sun yi imani da haka Shi ne inda za mu tashi a yi waftarau sun kirkiro wa kansu cewa anna a immatahum cewa lallai limamansu su 'yan shi'an nan yamlikuna daman wato suna da ƙarfin su mallaka maka abbaman abinda ake nufi abbaman lamun cewa shine garanti garanti shine abbaman da harshen larabci wato suna iya baka garanti da tabbaci da lamunce maka in dai kai dan shi'a ne to sukan lamunce wa 'yan shi'an su bi duhulil jannati da shiga aljanna kawai ina fata an gane ko iftaral kulainiyu malamin su kulaini ya kirkiro hujja an abi basirin wanda ya ce ya jiyo ta daga abu basirin ce anna aba abdullahi rahimahullah ce abu abdullahi allah ubangiji ya ji kanshi da rahama wane ne ke na abu abdullahi a nan shine Hussein wai ƙala lahu ya faɗa wa shi abi basirin din wa hashahu kuma kwata kwata kwata bai san da maganan nan ba da ake danganta masa wa yace masa idara raja'ata ila al-kufati idan ka koma ƙasarka ta kufa atika zai zo maka wato a faƙullahu idan ya zo wajenka ka faɗa masa ya ƙulu laka ja'afaru bin muhammad ja'afaru bin muhammad yana faɗa maka wato yana bashi saƙo idan ya koma kufa akwai mai zuwa ya ce masa wato ja'afar bin muhammad yana ce masa da'ma anta alaihi ka bar duk abubuwan da kake aikatawa na ibada wa adumanu laka ala Allahi jannata ni kuma na lamunce maka aljanna har gaban Allah ina fata an gane ko walamma tudira hadar rajul yayin da wannan mutumin ajali ya zo masa da'a aba basirin sai ya je ya kira abu basiru ɗin da yaga ajali ya zo masa faƙala lahu sai yace masa ya aba basirin ya kai abu basir kad wafa sahibu kalana mutumin kafa ya cika mana alkawari sun maƙubida rahmatullahi alaihi sai aka ɗauke ransa wato da ya ga alamun mutuwa an nuna masa aljannan ne kawai kai tsaye kawai sai ya kira wancan ɗin kafin ya cika ya ce na ga an cika alkawari da ya faɗi haka kawai sai aka ɗauke ran shi abu basir ya ce falamma hajjajitu yayin da na tafi haji a a ba abdullahi sai na je wajen abu abdullahi shine hussein bin ali ko fasta'adantu alaihi na nemi izinin ganinsa da aka mun izini un shiga un ganshi falamma da khaltu yayin da na mika kafa haka na shiga ɗakin inda yake ɗin ƙala li ibtida'an min dakhilil baiti wato hai ya faɗa mu a farkon farko ina shiga haka sai ya kira ni a lokacin kafa ta ɗaya tana waje ɗaya kuma tana ciki zan shiga kenan wa ihda rijlayya fi sahani wal ukhra fi dihlizihi kafata ɗaya tana farfajiyan gidan ɗayan kuma tana cikin zaurensa dihlizi darihi sai ya ce mun ya aba basirin tun ma fa bai san da shigan shi ba amma ya ji kawai za a shiga amma har shi yana ciki ya gane wane ne tun bai gama shiga ba amma har ya gane wane ne zai shigo din tun bai gan shi ba ya kira ya kira sunan shi ya ce ya kai abu basir kad waffaina li sahibika mun cikita wa kawancan mutumin ka alkawarin na aljanna mun cikita masa shi kuma abin da ya kawo shi yayi mamaki kenan ya gudu ya tambaye shi ya faɗa masa wani fa da ya zo rasuwa fa ya faɗa mun alkawari ya cika to shi ne shi kuma da ya je haji irin ya zo ya ba shi labari kafin ma ya shiga har ya san abin da ya kawo shi har ma ya sake jaddada masa abu basiru ne eh mun cika wa dan uwanka fa alkawari mun cika mutumin na alkawari ya je ba ma sai ya zo ya gan shi ba ina fata an gane ko saboda karamomi haka ina ji irin nasu fa amma <laughs> ina fata an gane ko har ya san abin da ya kawo shi kafi ya faɗa mahar ya faɗa masa wannan maganan da kuke ganinta ku duba usulul kafi fa babban littafin nan da ake takama da shi a wajen shi'a usulul kafi eh wallabzu lahu ku duba mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da sittin da ɗaya da da sittin da biyu kitabul hujja babu maulidi abi abdullahi ja'far bin muhammad manaqib ali abi talibin da suke bayyana darajojin eh, wannan kenan a kitabul hujja akwai littafi mai suna manaqibu ali abi talibin wato falaloli da daraja da martabobin wato yan gidan abi talib shine aliyu kenan mujalladi na hudu shafi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha tara babu imamati abi abdullahi ja'far bin muhammadin sadiq faslun karkashin fasalin harkul adati lahu wato yin abubuwan da 'yan adam ba sa yin su al'ada ba a san su ba a karkashin wannan fasalin za ka je ka nema ina fata an gane ko a wannan fasalin za ka nema a shekaran jiya ina jin na karanta wata fatawansu babban shehin su khamini yana cewa cin karas ga mai azumi a watan ramadana in ya ci karas da rana a watan ramadana azumin shi ya me ya karye amma yayin da kake cin karas din in ka ci shi da niyan kai zomo ne ba mutum bane ina fata an gane da niyan kai zomo ne ka halarto da niyya taras din nan da za ka yi a matsayinka na zomo ne to aziminka yana na kalau ba abin da ya taba shi domin ba a matsayinka na dan adam kai niyan ci ba baka ci shi da niyan dan dan adam ba a matsayinka na dan a'a da niyan kai zomo ne kake ci yanzu azuminka yana nan plus ina fata an gane ko eh hadda nomban fatawan da nomban menene duk wanda yake so ya ganta zan nuna masa a intanet haka na kiro ta ga hoton shi malamin da ya bada fatawan da makamantansu a ciki kuma akwai shehin har ila saboda wani shehin su na shi'a da yake da karamomi ya yi shekara 23 da rasuwa but matan shi ta ce ba za ta yi aure ba za ta yi aure ba tunda mai gidanta ya rasu amma cikin shekara 23 din nan saboda karamominsa tana daukan ciki tana haihuwa ta dau ciki ta haihu Allah ne ya san kuma ya ake haduwa saboda karamomin shegunan su. an haihu an yaye an haihu an yaye an kuma 'ya'yan shehin ne yawa ɗan shehin ne shi yasa fa Allah ya bamu hankali kai da kaji wani abu ya yi krakin da hankali ka zubar kawai zubar kawai Allah ubangiji ya rufa mana asiri ah, sannan abu na ukun suka ce wani malami kwanan na ya fito yana lecture yana ƙoƙarin ya ce wa mabiyansu na shi'a cewa ya halatta su sa sunayensu kalbul hussein kalbu Hussein kalbu Qasim kalbu Ja'far kalbu abin nan karen Hussein wai wani ya ce wani shaihi sama da shekara talatin na shi'a ya zo ya lecca ya ce ai ku ba kwa girmama limaman nan ba kwa ba su haƙƙi da cancanta yadda suka cancanta ya za a yi sunan shi Hussein ka sama kanka Hussein ya za a yi sunan shi ja'afar ka sa suna ja'afar ya za a yi sunan shi musa ka sa ya za a yi sunan shi ai matsayin su yanzu bai kamata ya sa suna ka sa ka ce kawai kai don tawalu da kankantar da kai da nuna cewa ka kai ba komai bane a gabansa ya kamata ka sa kanka kalbul husain ma karen husain to da wani malami ya masa radda ah, ya za a Allah ce walakat karramna bani adam mun fifita ɗan adam eh, wa faddalnahum ala kasirin ko mun fifita ɗan adam mun honorin nasa sama da mafiya yawancin halittun da Allah ya za a yi yayi lowarin kanshi yace eh da ya ce sunan shi kare kawai to da wannan ya yi disappointing kanshi amma karen Hussein abu ne na alfahari abu ne na alfahari wallahi yana kokari ya rada masa yana lekki yana kokari ya rada musu su rika cewa kalbul husayn yanzu idan kuka lura a iraq su tehran din nan iran za ku ga tattakin nan da ake yi to su haka suke tafiya yanda karnukan suke tafiya eh kaga an sama wani can a wayawa shine kalbul husain kaga yana wow wow wow wow wallahi wai shine kalbul husain shi ma wanda yake so zan bashi lecture sannan ina wancan din kalbul husain din kuma zan ba shi inda ake practically a hakan suke tafiya yanda yara suke rarrafe a haka ake tattaki aje inda za a je din to akwai kuma wanda su kuma suna ja kamar maciji ne sai su manna nan a ƙasa su ja wannan kumatun nan nasu a haka sai su ƙara jan dan gefen suna ce ya Hussein suna ja haka suna jan kumatun su a ƙasa a haka suke tafiya live akwai malami ahlu sunna Allah ubangiji ya saka masa da alheri yayi wani abun na research mai kyau ya ce dama wanda ya zagi suna na aisha kazafi ya mata na zina to ya kamata ya sha bulala na menene na kazafi Allah da ikon shi da suka mata din da yake ba mai musu sai Allah ya fosin insu suna yi wa kansu bulalan da kansu Allah da ikon shi shine za ka ga yadda suke dukan kansu inna suna yayya da jikinsu eh da sarka kaga an daki nan an daki nan to bulalan da ya dace a musu ne na kazafi shine Allah ya forcing din su suna yi kamar yanda mutanen annabi Musa ya ce uktulu faktulu anfusakum zalika khairul lakum inda bari bari'ukum fataba alaikum to Allah sai ya forcing din mutu ya punishing kanshi wanda da wani ne ya masa sai a ce ya zalunce shi ko a ce za a yi rigima amma kazafin nan da ake kullum to sai sun yi wa kansu bulalan kazafin kullum da sarka shi ɗaya nuna musu masu sama wuka a sarkan ko reza haka Allah maɗaukakin sarki ke da mutu ya daki kanshi ya jina jina ya tafi daga nan har ina a rarrafe shi eh, kalbul husaini ne a sa mai sarka wani yana jan shi haka yana tafiya yana wow wow abun mamaki ka in ka ga mutane nan wallah zan nuna muku yana nan na nan Allah ubangiji ya rufe duk wanda yake so yana nan zan nuna mai da izinin Allah subhanahu wataala Allah rufa mana akwai wani website wanda ahadu suna suka bude larabawa a kasashen larabawa suna ce website din kare mutuncin sahabai to shine a cikin shi ne zaka ga suna posted din irin waɗannan abubuwa ko ina suna ɗauko abin da ake din illa su sa ba wai kazafi bane ba wai ƙarya bane Allah ubangiji ya rufa mana asiri waftar alkashiyu akwai wani babban shehinsu alkashi kashiyu dinnan shi ma ya kirkiro hujja da take cewa yana ce an abdurrahman ibn al-hajjaj kala abdurrahman dan hajjaj ya ce wai kharashtu aman min a awam na fita wata shekara cikin shekarun da suka wuce wa ma'i malun ina ɗauke da kuɗi masu ɗimbin yawa li abi ibrahim alaihi salam waye abu ibrahim alaihi salam anan na? musa? musa bin jafar ne anan ko? yawwa to ya ce ya tafi da kuɗi da yawa zuwa gare shi wa auda'ani ya mun ban kwana cewa wa auda'ani inna ibrahim wato sai ya bani amana ya bani abin nan ajiyan cewa lalle inna ali ibn yaqtin risala eh, menin wa auda'ani inna ali ibn yaqtin risalatan lahu du'a wato sai ya bani wani littafi yace lallai aliyu dan yaqtin yana da wata risalatan lahu sa'alahu du'a yana da wani sako yana neman addu'a a wajen shi falamma faragtu min hawaiji yayin da na gama biyan bukatuna da suka kawo ni wa al mala ilaihi wa auda'ani inna ali ibn wannan jumla ina jin bata zauna daidai ba ko ni nayi kuskuren karanta ta amma sentence din bai zauna a ma'aunin larabci ba ko kuma ni ne ban fahimce shi ba duk zai iya fahimta domin ya ce wa ma'imalun tafirun a tare da ni na ɗauke da kuɗi masu yawa li abi ibrahim na abu ibrahim wa auda'ani inna علي بن يقطين risalatun sa'alahu الدعاء yace in kai masa sako ce aliyu dan yaqtin yana da sako sakon shin ko shine yana neman addu'a wajen wannan malami falamma faragtu yayin da na gama abukatu na gaba daya wa al mala ilaihi na kai masa kudin qultu sai nace ju'iltu fidaka Allah ya sanya ni fansanka yanda fa ka je ka ce annabi fidaka abi wa ummi ya rasulullah uwata da ubana su zamanto fansa a gare ka bi ma'ana zan iya ba da su a matsayin fansa a gare ka to ko kuma ya ce ya rasulullah eh, na eh, mika kaina fansa a gare ka shi ma sai ya faɗa ma wancan malami yace sa'alani Aliyu ibn yaqtin aliyu dan yaqtin ya turo ni yace yana neman an tad'u wallaha lahu yana neman ka roƙa masa Allah faƙala sai yace masa lil akhirati yana neman addu'a game da lahira qultu na'am eh irin ya tashi gobe kiyama lami lafiya ba matsala kale sai ce fawada yadahu ala sadri sai shehin kahi ya Ɗora ya eh, hannunsa a akan kirjina haka thumma qala sai ya ce a cikin addu'arsa damintu li ali ibn yaqtina alla tamassahu an na? ya dafa kirjina haka yace na lamun cewa aliyu dan yaqtin wuta ba za ta taba shafansa ba ina fata ba shi ba wutan jahan ba za ta ma taba shafan shi ba wannan ku duba rijalul kashi mujalladi na biyar shafi na 190 zuwa 490 zuwa 491 ka ku samu wannan bala yace ce ta'aliq ƙarin bayani ma haɗa ta'alli alallah mawallafan littafi ya ce kai wani irin wato shishigi ne ga Allah subhanahu wa ta'ala ya wuce wannan wa ka'anna ladaihim kai ka ce gaba ɗaya suna sun mallaki khaza'inu rahmatillah kai ka ce dukkan taskokin rahaman Allah a wajensu suke su limaman shi'a su ba wa su ga wanda suke zo su hana ga wanda suke so ai a can baya sun ce su ne khaza'inul lahi aidin wa biyadihim maqalidu kulli shay kai ka ce dukkan al'amura na halitta Allah a hannunsu yake fahum yuwazzi'una sukukal ghufrana wal hirman wato suna rarrabawa mabiyansu lasisin shiga lasisin gafara da shiga aljanna da lasisin haramta aljanna ga wanda suke so faham la'um ma'allahi tadbib wato sin suna so su nuna cewa su ma suna da wani fawa na sarrafa abinda suke so su sarrafa shi cikin abubuwan abubuwa harkoki na Allah attala al-ghaiba mai cewa ya bada aljanna ga wance ya lamunce masa aljanna ya lamunce ma wancan wuta ba za ta shafe shi ba shin ya karanta wahayi ne amit takhaza inda rahmani ahadan ko yayi alkawari da Allah ne Allah ne ya bashi wannan Allah ce kalla ba haka bane sanaktubu ma yaqulu ko za mu rubuta dukkan abin da suke faɗa wa muddu lahu min al'azabi maddan mu tsawaita musu azaba mu ruɓanya musu azaba rubanyawa wa narithuhu ma ƙulu mu gadar masa abin da yake faɗa wa atina fardan ya mutu ya zo mana shi daya wattakhazu min dunillahi alihatan mutane sun ɗauki waɗansu dabban a matsayin alloli sun bar Allah ya kunu lahum izzan domin su cece su su abin nan su sanya su a rahama gobe kiyama Allah ce kalla ƙarya suke yi sayakfuruna bi ibadatihim mabiyan waɗannan limamin gobe kiyama za su kafurce ma almajiransu da suka bi su wa yakununa alaihim diddan su yi opposing insu su zamanto kishiyansu gobe kiyama duk wanda ya bi iri waɗannan malaman ɓatattun masu ɓatarwa, to a gobe kiyama sai sun ce ba ruwansu da kai bayan anan duniya su suke sa ka yi, su suke cewa kayi sun lamunce maka aljanna sun ɗauke maka to gobe kiyama in ka haɗu da su za su ce ba su ba kai kwata ka fita hanyar su kawai bayan sun kai mutum halaka kama salin shaitani ne kamar misalin shaitan ne iftala lil insani kufurko da ya ce mutum kafurce wa Allah ka kafurce to sai mutum ya kafurce ya dulmuya a cikin kafurcin yanda ba zai iya dawowa ba yace ce inni bari minka ni fa ba ruwana da kaiwa ne inni a kafin laha rabbal alamin ni fa tsoron Allah nake yi to duk irin waɗannan mutanen Allah ya mana gargaɗi a cikin game da su ina jin ko a suratu eh, um, eh, al-ma'ida inda Allah yake cewa wala tattabi'u ahwa'a qaumin qaddallu min qablu wa dallu kathiran wa adallu kathiran wa dallu an sawa'is sabil kar ku bi son zuciyar mutanen da suka bace da dadewa sannan suka batar sannan suka bace daga kan tafarki madaidaici kar ku biye ma irin waɗannan inji Allah manzo kawai abi annabi kawai ati'u laha wa ati'u rasula kawai qul in kuntum tuhibbuna la fattabi'uni in ji annabi yuhibbukumullah ya ayyuhalladhina amanu ati'u laha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un ku bi Allah da manzansa kada ku yadda ku juya wa Allah da manzansa baya wa antum tasma'un kuna ji kuna gani wala kunu takunu kalu sami sami'ina amma wahum la yasma'un kar ku zamanto irin waɗanda in suna zaune gaban annabi su ce sami'ina in suka fita sai su bi wata hayaniya wahum la yasma'un ashe ba su ji maganar annabi ba ta wasu tukin kada ku yadda ku kasance haka ina fata an gane Allah ubangiji ya rufa mana asiri tambaya ta 72 tana cewa Mallabi hafizal islama menene ya kiyaye musuluncin nan daga gishewa a bayan ƙasa munzu أربعة عشر karnan tun karni goma sha hudu da suka wuce wato 1400 years kenan ko tun wancan lokacin fi za'ami shuyukhi shi'a a rayawan malamin shi'a me ya kiyaye musulunci na wai har yanzu yana nan bai ɓace ba jawab amsa ita ce qala imamuhumul akbar al-khumaini babban malamin su khumaini inan da ya rasu yace innal buka'a ala sayyidi shuhada'i yawaita kuka da kururuwa da ake yi ga sayyidu shuhada'i shugaban shahidai waye kenan Hussein yawaita kuka da ake yi kullun inna every year yawaita kuka da ake yi iri wanda muka yi bayanin shi jiya haduwa a yi ta kuka a yi ta kuka na nuna bakin cikin mutuwan Hussein wa iqamatil majalisil husainiya da kakkafa senta senta senta na husainiya ina fata an gane ko wanda suke ake tunawa da sayyidina Hussein to kakkafa iri waɗannan senta ɗin. ce can senta ne na husainiya can saita ne nan husainiya can husainiya can kasan husainiya a haɗu a wajen a rika haɗuwa ana kuka ana wayo Allah ana sa bakakin kaya yace wannan abun shine yayi restoring musulunci ya ya kiyaye musulunci da da ba don haka ba da musulunci ma ya ji safiya da ba musulunci ma da ya ɓace ba wai qur'ani bane ba fa existence na qur'ani ko na sunna manzo a'a wannan kuka da ihun da ake wayo husaini wayo husaini shine ma ya rike musuluncin da tuntuni musuluncin ma ya ɓace da kakkafa irin su husainiya din centers yace waɗannan abubuwan lati hafizatil islam sune suka kiyaye mana musuluncin nan har muka riske shi min 14 karnan to kai kuma kenan in kana so na baya su samu kai ma ka shiga kukan ina fata a ka shiga kukan saboda magabata sun yi kukan na bayansu sun samu na yanzu sun samu su mana yanzu su su dora don na bayansu da za su zo nan su samu kenan ko ba ku gane ba ne ba fa wai a samu alaran momi yara su zamanto mahaddata alkur'ani ba masana fiqihu da hadisai a'a ba shi bane duk wannan ba shi bane ya kiya musu yawan kukan nan kawai yawan kukan Ta duba jaridatul eh, al iraniya wata jarida ta ittila'atul iraniya al’adad al’adad shi ne fitowa fitowa fitowa san su ma Siris ne mujallu eh, wannan ya ake kiran shi eh, magazines magazines volume volume kasan su ma suna fitowa fitowa ta farko fitowa shine al'adat shi ba a cewa volume don bai kai girman abin nan ba fitowa ta dubu wanda ta fita a 1399 hijiriya haka nan ma a duba iqna'ul eh, alla'imi ala ikamati alma'atimi wato gamsar da la'imi wanda akan menene akan hujjojin waɗannan bukukuwa na mutuwa wato mai musun wato mai musun irin waɗannan tarurruka na kuka din nan na mutuwan Hussein da bukukuwan da ake la'imi ne to sai wani ya wallafa littafi yace gamsar da la'imi mai musun iri waɗannan tarurruka ko ba ku gane sunan littafin ba eh? gamsar da la'imi waye la'imi a wajensu an san la'imi ai waye la'imi mai musun irin waɗannan macewa cewa waɗannan abubuwa tarurruka da bukukuwan ashura da kukan nan ba su da kyau to sai wani ya ce ya wallafa littafi ya sa masa gamsar da la'imi mai musun yawa irin mai musun irin waɗannan tarurrukan cewa ba kyau yawa kamar raddi ne eh, duk mai cewa waɗannan tarurrukan na kuka da dukan jikin haramun ne bai dace ba la'imi ne kun fahimci abu to sai ya wallafa littafi na gamsar da la'imi wanda bai yadda da irin waɗannan tarurrukan ba haka ya sanya ma littafin suna ina fata an gane ko yawwa Ah, sai ya ce walaula zalika da ba don irin waɗannan kukan ba la ba'at juhudul husaini bin ali da ba don raya ku a raya tunawan shi da kuka da dukan jiki da tattaki da su menene ba ai da irin eh, ƙoƙarin da Husaini ya yi a musulunci da yanzu ba a san da shi ba amma yanzu fitowa nan da ake a yi muzahara a yi layi a yi tattaki a ɗaga tuta ya Hussein ana dukan kirji ya Hussein ya ce shi ne yanzu yake fitowa mutane da irin ƙoƙari da rol da gudunmawa da Husaini ya ba ma musulunci da ba don waɗannan tattakin da kuka-kukan nan da ake yi ba da ba a san ma rol inda ya bada guduman da ya bada a musulunci ba waɗannan abubuwa su suke ƙara menene bayyana wa mutane su san mawaye husainin makai da ake tattaki irin wannan domin shi wa juhudu rasulil islam da irin ƙoƙarin annabin musulunci allati bazalaha wanda ya bayar kwarai da gaske wajen assasa attashayyu shi'anci duba da ba don tattakin nan ba da kukan nan da sa bakakin kaya ba da dukan jiki da menene to da nan ma ba a san irin kokarin da annabin musulunci manzon musulunci nan yayi ba da gudunmansa wajen kafa shi an ci ku duba annabi ne sallallahu alaihi cewa ya zubillah shafi na nawa ku duba littafi kashful asrar shafi na 193 alhadithu thani fil imamati an ila ta'ziya yanda ake ta'ziya in ka je karkashi wannan zaka samu Allah rufa mana asiri mu je tambaya ta 73 me take cewa mad dalilu ala anna shi'ata wa'idiyatun khawarijun anna shi'a wa'idiyya khawarij fi mawqifihim min mukhalifihim menene dalili da yake nuna karar cewa lalle su shi'a wa'idiyya khawarij wato wa'idiyya sune wanda suke nuna mutum azaba zai shiga wuta kawai me yake nuna cewa me dalilin da yake nuna cewa shi'a suna da alaka da khawarijawa a aƙida na wa'idiya komai kawai in kai a matsayinka na musulmi a kuskure kawai wuta zaka wuta zaka wuta zaka akwai dalilin da yake nuna lalle shi'a a wannan bangaren a wannan aqidan su ɗaya ne da khawarijawa musamman ma matsayin su game da wanda yake saba wa su eh babu shakka da ka saba aqidansu khawarijawa da ka saba aqidansu kai kafiri ne to haka nan ma shi'a da ka saba aqidansu kai kafiri ne wuta zaka so suna da alaka kamanceceniya wajen daukan wannan hukuncin ga duk wanda yake saba aqidansu cewa da kafiri ne dan wuta qala shaykhuhumul mufid shayhin su mai suna shayhi al-mufid yana ce ittafaqatil imamiyatu wato aqidan imamiya shehunan imamiya limaman su duk sun yi ittifaki ala anna ashabal bid'i kulluhum kuffarun duk yan bid'a gaba ɗayan su kafirai ne dan shi'a ne fa yake kira wani dan bid'a ku gane anan ina fata an gane ko shine yake kiran wani dan bid'a in ka ji dan bid'a a wajen shi shine sunni mai bin sunna ina fata an gane ka baka yadda da cewa ali bane farko sayyidina ali baka yadda shi bane farkon khalifa tsawo a wajen su kai dan bid'a ne kuma kafiri baka yadda cewa ka yadda cewa umar ne na biyu radiyallahu anhu kai dan bid'a ne kai kafiri ka yadda usman ne na uku kafin ali kai dan bid'a ne baka yadda abubakar umar kafirai bane kai dan bidi'a ne baka yadda da dukan kirji da marin fuska da dukan kai da ta abin nan da sa bakakin kaya da fita tattaki duk abin da suke din nan kai da kake opposing nasu ina fata an gane ko suke kai kishiyoyin ka ne to kai ne fa da baka tare da su dan bidi'a duk abin da suka bullo da shi in kadin baka yin shi to kai ne dan bidi'a kuma a matsayin kafiri kake a wajen su wa anna alal imam duba kuma ya kamata duk wani shugaba duk wani shugaba an yastati bahum da a ce misali gwamnatin gwamnatin najeriya ta shi'a ce to suna ce to ya kamata shugaban ƙasa gwamnati ya ta kira irin waɗannan 'yan bidi'an wanda suke saba wa shi'a ta kira su an yasta ta nema su tuba su da hanya inda tamakkuni ba'da da'awatihim a kira su a musu wa'azi a musu wa'azi a musu gargadi yanda in mai sallah yake sallah nawa aka ce yustatabu salatan ko za a nema ya tuba na tsawon kwana nawa uku waɗansu ma suka ce salloli uku to su ma irin waɗannan inda gwamnati ta shi'a ce take da fawa in irin waɗannan suna rayuwa a ƙasar wanda ba sa sa baƙaƙen kaya ba su yadda da wannan ba ba su yadda da marin fuska ba ba su yadda da tattaki ba ba su yadda da kekkece kaya ba to ya kamata gwamnati ta kira su ta zaunar da su ta nemi su tuba wa ikamatul bayyinati alaihim a kawo musu hujjojin halarcin hakan idan fa'in tabu idan suka tuba ɗin an bida'ihim suka bar waɗannan bidi'o'in nasu wasaru ila sawabi suka dawo kan tafarkin shi'a wanda take daidai to fa biha wa ni'ima abu yayi kyau wa illa idan suka ki qatalahum wajibi ne shugaba ya kashe su ya rataye su gaba daya saboda me liriddatihim anil iman saboda sun yi ridda sun bar imani sannan bugu da ƙari wa anna man mata minhum wanda ba a samu daman zartar masa da hukuncin kisan ba to idan ya mutu ala tilkal bid'ati idan ya mutu akan wannan aƙida ta bid'arsa da ta saba shi'a to fa huwa min ahalin nari kawai shi dan wuta ne kawai tabbatar dan wuta ne kawai ba ku ga yadda suke rarrata ahlus sunna yanzu E a irin crane din nan na mota ga suna suna rarrata su kwanaki ta rarrata ashirin da nawa bakwai za su rarrata abin nan da an kama mutum haka ahalus suna ne baya haka baya kaza a zartar masa da hukunci to shine wannan riddan da yake can su gwamnatin ne a hannunsu to suke zartar da wannan din wannan maganar ka duba a awailul makalat wani littafi da ake kiran shi awailu al-maqalat shafi na arba'in da tara awailu al-maqalat alƙaunu fi ashabil bida a ƙarƙashin magana da take bayani akan yan bidi'a wa ma yastahiquna alaihi da irin abinda suka cancanta a musu minal asmai wal ahkam na daga sunaye da hukunce hukunce in ka saba abinda suke yi a sanya maka suna dan bid'a hukunci kuma ya biyo baya shine na me na kisa walidhalika qala shaykhuhum ibnu babawayhi shi yasa wani shehin su mai suna ibnu babawayhi yace wa atiqaduna mu aqidan mu fi man khalafana da duk wanda ya saba wa tafarkin mu ta shi'a fi shay'in wahidin abu ɗaya kawai ma abu ɗaya idan ka ce bai maka ba cikin aƙidun shi'a abu ɗaya kawai min umuri dini yana ga al'amuran addini ku duba suka kira su al'amuran addini to ka atikadi na fi man na fi jami'i umuri din wato suna cewa mu aqidanmu da matsayinmu da mutumin da ya rejectin abu ɗaya daga cikin al'amuran shi'a to mu a tsayinmu tamkar wanda ya rejectin dukkan shi'an ne da za a ce kaza kaza kaza miliyon ko su miliyon sai kace kai ɗaya bai maka ba to su a wajen su kai da kaki ɗayan baka da bambanci da wanda yake sauran gaba ɗaya yanzu da Allah rukunan musulunci idan ka ce ka ɗau sallah kai kai bata ma ba kai rejecting sallah sauran ibadun ka gaba ɗaya sun zauna to su ma haka kwaya abu kwaya ɗaya kamarin nan yanzu haka ya Hussein ta wannan kawai wannan kawai in kai rejecting din shi to su a matsayin su ma kai rejecting dukkan addini musun abu ɗaya musun duka ne kawai karka ce wai sassauci wai za ka samu ni sassauci a'a dan ɗaya ne fa kawai da kai da wanda yake abun gaba ɗaya da wanda ya musu abu ɗaya kawai a ciki layi ɗaya kuke wannan maganan ku duba al-i'tiqadat shafi na 110 al-i'tiqadat fa shuyukhu shi'ati wa'idiyatun kun gani shekunan shi'a a nan kenan su suna alkawaranta mutum wuta ne liman khalafahum ga duk wanda ya saba musu su a aqidan dan wuta ne wa kama annahum murji'atun har ila yau idan ka duba ɗaya bangare su murji'awa ne fi man dana wa taqada bi aqidatihim su murji'awa suna cewa idan har ka yadda da ka yadda da Allah once kawai to in ya so karkai sallah karkai wata ibada in ya so duk abubuwa na ta'asa na haram na ka ba irai ka je ka yi su kawai once ka yadda da Allah shi kenan to shine suke cewa a wannan fuskan shi'a su khawarija ne domin mai suna kafirta wanda bai tare da su a ɗaya fuskan kuma sun ɗauki aƙidan murji'awa duk wanda ya amsa imamu ali ya yadda da shi to ko bai yi sallah ba ko bai yi zakka ba ko bai je haji ba ko a gidan giya yake kwana ko a me yake yi menene shi kawai once ya karbe shi ya accepting din shi ba matsala shine aqidatul murji'a la yadurru ma al imani ma'siyatun kama la tanfa'u ma al imani ta'atun shine aqidatul murji'awa once kai believing da Allah kawai to wata da'a wata da'a ta Allah da sallah da ba za su amfane ka ba kamar yanda kuma zunubi da shan giya da liwadi da sata da zinace zinace ba za su cutar da kai ba da'a ba za ta amfane ka ba zunubi ba zai cutar da kai ba wasu kawai ka ce ka yarda da Allah amma ɗinka kawai je ka kawai imaninka ka je ka aikata duk abin da kake imaninka iri ɗaya da na jibrilu iri ɗaya da na annabi ba bambanci ina fata an gane su kuma ahlus sunna suka ce menene suka ce ya ya durru ma'al imani ma'asiyatun durru ma'al imani ma'asiyatun imani sabo yana cutar da me imani saboda mutum da yake yawan sabo imanin yana dishewa yana raguwa ne eh, eh, eh, al-imanu yazidu wa yanqus yazidu bit ta'ati wa Allah ce li imanan ma'a imani Allah ya nuna a wannan ayar ah, imani yana karuwa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun haka akida ahlus sunnah in kai imani da Allah ka yadda da shi to yawaita da'a da ibada da ibada yana ƙara imani yana increasing yana increasing yana increasing to haka yawan sako kuma yana sa imani yana raguwa yana raguwa kaga kaman kai ne ka ƙara fitilan kwai haka ka murɗa shi yana haske kana rigya kana rigya kana rigya kana har ya zama tutish wani sai duk sai ya duk to sai da akida ahlus sunna duk mai saba wa Allah matukan yana da imani to fashi a wajen Allah subhanahu ta'ala ta kama tilla. in ya mutu yana yi yana karkashin mashi'ar Allah in Allah ya ga dama ya gafarta masa gobe kiyama in ya ga dama ya azabtar da shi gwargwadon abin da ya aikata ya sanya shi aljanna amma fa wanda ya mutu yana shirka ne khalidun mukhalladun finnar shine inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wannan shine akidan ahlus sunnah Allah baya gafarta ma wanda ya mutu yana shirka ko yana kafurci amma musulmi muminin da ya mutu yana sako bai tuba ba to babu Allah ne shi in ya ga dama ya gafarta masa in ya ga dama kuma ya azabtar da shi gwargwadon zunubin da yayyace to je ka aljanna haka za ka masu sabon Allah ce wane wane wane ku je aljanna ku kuma wane wane wane sai kun je wuta tukuna ku ƙonu gwargwadon yadda kuka yi gwargwadon zunuben da kuka yi a fidda ko a mai da ku aljanna aqidatu ahli sunnati wal jama'a kan mutum ya mutu yana mumini da Allah yana mai imani yana bai bin aqidan manzon Allah sallallahu alaihi sai dai zunubai sun masa yawa to wannan ta ta mashi'atillah ba kai saka yanke masa hukunci ba adamul qat'i li ahadin min ahli al-qiblati bin nar aw bil janna baka da ra'id ka yanke musulmi hukunci kawai don ya mutu a matsayin mutumin kirki kace dan aljanna ne baka da right haka nan don ya mutu yana sabo kace dan wuta ne ba naka bane wannan hukunci ne na Allah ina fata an gane ko idan mutu ya azarbabi kuma yanzu sai Allah ubangiji ya kama mutum yawa shi yasa malamai kullum ahlus sunna suke cewa ka daina alfahari da cewa kai ne akan shari'a kai ne kan daidai kai kana kwana sallah kana kwana qur'ani karanta qur'ani kana wuni da azumi kullum ka rika gani kai ne perfect kana wulakanta mai sako gafara da Allah mashayin kauce mana nan gafara da Allah a'a ya ce malamanu suna suka ce mutum mai saba wa Allah bi ya kwana a wannan daren yana zub da hawaye saboda nadaman abin da yi kai kan waka kwana kana barci saboda garanti kawai kai mai abin da ne to sai Allah ya karba ma wancan dalilin hawayen da ya zubar da daren kai kuma sai Allah ya rusa ayyukan ka bisa alfahari da takama da kake yi wai kai kai wani abu saboda ka bari ma kai bacci kawai shi kuma ya kasa bacci yana kuka saboda nadama sai Allah ya bar idon da ya zub da hawaye ka za ka tarar kar mutum ya shiga tsakanin mahanici da bawansa naka ka yi nasiha ka gaidin nashi ka nuna masa kawai amma ka kushe shi wai kai ne daidai Allah ce wala tu zakku anfusakum kada ku kuskura ku rika tsarkake kanku ku rika cewa ku ne perfect perfect kaza kaza a'a kada ku yi shiga inna ahadakum kutuna fala ya'malu bi ahli ahli aljanna bi amali ahli aljanna ta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha ana lura da ƙarshen mutum akan me ka mutu tunda manzo Allah ya ce ɗayan ku zai iya yin ayyukan aljanna ya tashi kansu ya tashi kansu sai ya zo die minute tsakanin shi da aljanna kaman zira'i haka ko sai ya zo fat shekaru kaɗan ko kuma lokaci kaɗan ajalin shi ya zo sai ya canja ayyuka irin na ƴan wuta sai ya mutu a kansu kuma ya shige ta haka ɗayanku zai iya ayyuka irin na ƴan wuta ɓarna-ɓarna ta'asa ta'asa kala kala ya shekara da shekaru sai ya zo a daminit da zai mutu ya shiga wutan sai a wannan within wannan period ɗin sai ya canja wani takanu ya canja within one week a ɗan ta'asa maɓarnace ka san shi amma wallahi within one week na ajalinsa ya kaga ya canja wani a dare ɗaya zai zo ya zauna a daren ya yi nadama ya yi kuka ya roki Allah gafara da sassafe maciji ya sare shi ya mutu bai san da maciji ba Allah ya karɓe shi a kan tubabbe tsaftatacce wankakke to ta ya za a yi ka yanka mutane hukunci Eh? kai dai ka yi nasiha ka tausaya masa kawai baka ce al'amarin shi yana wajen Allah amma ka daina alfahari in ka ganka a shirye to Allah ce kadhalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum haka da kake fa sai Allah ya maka wani baiwa ka gyaru to ta ya za a yi ka kushe wani samu gaba walidhalika iftarau shi yasa suka kirkiro ƙarya suka ce idza kana yawmul qiyamati inji malaman shi'a idan alqiyama ta tsaya wullina hisaba shi'atina ku duba wa idan alqiyama ta tsaya Allah zai damka musu kawai limamin shi'a a ce ga sunan ku ne ma su yi wa mutanen ku hisabi gashi nan ni ba ruwa na inji Allah su ne za a jibintar musu za a jibintar musu yi mabiyansu menene hisabi za su sa wani a wuta kenan eh mabiyanka ka je kyama ka ci Allah to gashi ni na baka kai ne mai musu hisabi anya mabiyanka yan dabanka da suka yi fafutuka ka ci zabe za ka sa wani a wuta kuwa? to bi ma'ana kamar suna so su ce mana dukkan su yan aljanna ne wai sai suka ce wai faman kanat mazlamatuhu fi ma bainahu wa bainan lahi azza wa jalla idan mu 'yan shi'a zalintan kansu da suka idan tsakaninsu da Allah ne direct hakamna fi hafa ajabana mu Allah zai damka mana hukuncin duk hukuncin da muka zartar shi Allah kawai zai amsa mana ne zai ce sami ina kawai amma wa man kana mazlamatuhu fi ma bainahu wa bainan nas duk dan shi an da yayi zalunci wani zalincin kuma tsakanin shi da mutane ne ba da mahaliccinsa ba ha fahubat lana sai mu nemi a bamu ita kawai a matsayin kyakkyawan aiki ne sai a bamu shi a kyautan abin da yayi ma wancan din kawai wa man kana mazlamatuhu bainahu wa bainana wanda kuma abin da ya tsakaninmu da tsakaninsu ne hu tsakanin mutum da mu ne kunna a haƙƙa mimman afa wa safaha sai mu zama tun mu ne mafi cancantan daga wanda ya afuwa da wanda ya yafe da makamantansu in tsakaninsu da a taƙaice dai su za a bawa wuka da nama su yi hisabi su sa wanda suka ga dama a me su sa wanda suka dama kuma a aljanna wannan maganan ku duba uyunul akhbar akhbarir rida uyunu akhbari ar juz'i na biyu shafi na 372 da 213 babi na 30 fi ma jaa anir rida min al-akhbar majmua haka nan kuma ku duba biharul anwar Eh, juz'i na takwas shafi na arba'in babu shafa'ati babin ceto abinda ya saukaka kenan a yau amin ya rabbal alamin za mu ji imani da mala'iku next week kenan imaninsu da mala'iku سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك